Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Amina Aliyu da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau ranar Laraba 19 ga watan Yuni na shekarar 2023. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga Amina da kanin labarai. To ga Amina Buhari auna nan da kanin labarai. A yau laraba ne jami'an Ukraine suka ce dakarun kasar Rasha sun kai hare-hare ta sama a yankin Odessa da ke kudancin kasar Ukraine cikin dare na biyu a jere. 'yan sandan kenya sun harba barkunan tsohuwa a kan masu zanga-zangar da suka fito kan tituna a yau laraba domin nuna rashin amincewa da gargaɗin gwamnati bayan zanga-zangar da ta rikide ta koma tashin hankali dakarun taliban a afghanistan sun yi harbi a iska tare da yin amfani da bututun wuta a yau laraba don tarwatsa mata da dama da suka gudanar da zanga-zanga a birnin kabul kanin labaran kenan A cikin shirin namu yanzu za ku ji cewa 'yan majalisar dokokin Najeriya na ci gaba da dakon sunayen ministoci da shugaba Bola Ahmed Tinubu zai nada domin tantancewa. Yayin da musulmi a fadin duniya ke murar sabuwar shekarar musulunci ta 1445 bayan hijira. To kowane irin tasiri a kalandar musulunci ke da shi a wurin al'ummar musulmi? A musulunci mafi yawan ibada da akwai da bayanan da an kai na lokuta a cikin alkur'ani duka ana amfani ne da wannan shekarar kamar irin zakka ana biyan ta shekara-shekara ramadan ana yi ne shekara-shekara hajji ana yi ne shekara-shekara idi ana yin ta shekara-shekara kamar kowace ranar laraba yau ma muna tafa da shirin arewa a yau da nasiru adamu hikaya zai gabatar amma kafin nan sai a gyara zama a sauran labaran duniya kashi na farko. a yau laraba ne jami'an ukraine suka ce dakarun kasar rasha sun kai hare-hare ta sama a yankin odessa da ke kudancin kasar ukraine cikin dare na biyu a jere yayin da kuma suka kai hari a babban birnin kasar ukraine wato kiev da wasu yankunan rundunar sojin saman ukraine ta ce sojojin sun kakkaɓo makamai masu linzami 37 daga cikin 63 da kuma jirage marasa matuki da rasha ta harba a fadin kasar kuma an harba su ne musamman kan gine-ginen ma'aikatu da kayayyakin wato soji a yankin odessa an yi amfani da tashoshin jiragen ruwa na odessa nan fitar da hatsi a ƙarƙashin yarjejeniyar da ta shafa kusan shekara guda kafin rasha ta sanar da kawo ƙarshen shiganta a farkon makon nan shugaban ukraine volodymyr zelensky ya faɗa yau laraba cewa manufar harin na baya-bayan nan da rasha ta kai shine tarwatsar da yarjejeniyar hada-hadar hatsi sannan kowane makami mai linzami na rasha rauri ne ba ga ukraine kaɗai ba har ma da duk waɗanda ke son rayuwa da a cikin aminci serhi popko shugaban hukumar soji ta birnin kiev ya faɗa a telegram cewa jami'an tsaro na saman ukraine sun dakile dukkan jiragen da suka kai hari a kiev kuma babu wani rahoto na barnan da aka yi 'yan sandan kenya sun harba barkunan tsohuwa a wato akan masu zanga-zangar da suka fito kan tituna a yau laraba domin nuna rashin amincewa da gargadin gwamnati bayan zanga-zangar da ta rikide ta koma tashin hankali tare da kashe mutane fiye da goma 'yan adawa sun sha alwashin gudanar da zanga-zangar adawa da gwamnatin shugaba william ruto na tsawon kwanaki uku a jere lamarin da ke tsoratar da kasashen duniya da suka bi sahun masu kira da a warware wato wannan rikici a siyasance an rufe makarantu da shaguna a birnin nairobi da wasu garuruwa kuma wato da yawa daga cikin 'yan kenya da ke cike da takaici sun bukaci bangarorin biyu da su shawo kan matsalar 'yan sanda sun harba barkunan tsohuwa kan gungun masu zanga-zangar da suka tarwatse a unguwar kibera da ke nairobi wata tangar odinga yayin da aka rufe ofishi a babban birnin wani dai wato wannan dai shine karo na uku a cikin wannan wata na madugun 'yan adawa raila odinga ke gudanar da zanga-zangar adawa da gwamnatin da ya wato da ya ce haramtacciya ce kuma ita ke da alhakin matsalar tsadar rayuwa dakarun taliban a afghanistan sun yi harbi a iska tare da yin amfani da batutu da bututun wuta a yau laraba don tarwatsa mata da dama da suka gudanar da zanga-zanga a birnin kabul saboda dokar haramta shagunan kwalliyar mata a fadin kasar shaidu sun ce lamarin ya faru ne yayin da wasu mata da yayin da wasu mata da ma'aikatu kusan talatin suka hallara a wajen shagunansu na kwalliyar mata da ke tsakiyar babban birnin kasar inda suka buƙaci kungiyar ta taliban da ta janye haramcin masu zanga-zangar dai sun zargi jami'an tsaro da wato da sun zargi jami'an tsaro da dukansu da sanduna tare da kwance musu wato kwace musu wayoyin salula da nufin hana su ɗaukar hoto wato hoton tashin hankalin mahalarta taron sun ɗauki tutoci da ke ɗauke da cewa rayuwa adalci aiki da ilimi bidiyon da aka wallafa a shafinan sada zumunta ya nuna yadda dakarun taliban ke yin lugudan wuta ta sama tare da fesa wato tare da fesa wa masu zanga-zangar da ruwa hukumomin taliban ba su mayar da martani ga wannan zargi ba. To madalla kafin ku ji karashen labaran duniyar za mu fara kawo muku rahotonmu na farko. Kwanaki hamsin da shigowar sabuwar gwamnatin Najeriya, Majalisar Dattawa ta ce har yanzu bata samu sunayen ministoci da ya kamata a naɗa a ƙasar ba. Sanata Garba Musa Mai Doki ya bayyana wa muryar Amurka cewa doka ta ba wa shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu watanni biyu na ya miƙa sunayen ministocinsa. a barin samu cikakken sunan distinguished mazaɓa da jam'iyyarsa to sunana garba musa mai doki sanatan da ke mazaɓar kebita ta kudu da comprising zuru emirate da yawuri emirate to distinguished da yau an sa rai cewa za a kawo muku sunayen ministoci me ya faru yau to mu dai yau mu ma mun ji wannan labari ga social media muna tunanin cewa lallai yau zai zo according to what social media suka wadi amma allah da ikon shi abin kuma bai zo ba wanda ya zo list ne na directors na northeast development commission su ne aka faɗi aka yi kuma neman shugaban kasa rubuta takarda da cewa yana neman a yi confirming ɗinsu eh, na minista bai riga ya zo ba in kuma ya zo ba a karanta shi a national assembly ba to gashi an ce ya kawo muku sunayen nan a cikin watanni biyu kuma daga dukkan alamu an tasan kaiwa watanni biyu menene doka ke cewa ne to a halin gaskiya mukan muna nan muna tsaye gaba kanmu cewa watannin nan biyu dole a kawo waɗannan ministoci don gwamnati ba ta yiwuwa babu ministoci dole aiki ya ci gaba kwaito ke muna godiya ga wasu ayyukan da yi kamar ni da ke zuru tsakani da allah zan gwadi cewa mun fara ganin alamar zama lafiya so dole ne mu yi godiya ga irin wannan muhimmancin eh, nasara da aka samu to amma tun da doka ta ce shekara biyu wata biyu wata biyu nan bai da zaɓi dole ya kawo sunanan ministocin nan don a tantance su wanda ya dace ya samu wanda kuma bai dace ba mu rejecting din shi to amma kuma ai dokar ta ce ya dai kawo muku sunaye ba a ce lallai tilas a tabbatar da ministocin nan cikin wata biyu ba ko? A'a doka ba ta ce dole a tabbatar da su cikin wata biyu ba saboda dole in aka waɗi ministoci ɗin dole sai mun ba da lokaci waɗanda ke da wani korafi game da wani wanda aka zaɓa dole ya faɗi korafin shi kuma dole mu duba korafin nashi in magana akwai tasiri dole ya zama na dole eh, ya zama mashi wata miskila ga confirmation ɗin shi sanata garba musa mai doki kenan a hirar shi da madina dauda Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga karashen labaran duniyar. Majalisar Dokokin Thailand ta kaɗa ƙuri'ar ƙin amincewa da naɗin ɗan majalisar dokoki Peter Laminjarorat na zama Prime Minister na ƙasar. ƙuri'ar da aka kaɗa a yau laraba ita ce karo na biyu cikin mako guda da peter ke neman mukamin bayan da ya jagoranci jam'iyyarsa ta move forward party da jam'iyyun ƙawancenta da suka samu gagarumin nasara a zaben 'yan majalisar dokoki da aka gudanar a watan mayu lamarin da ya bai wa ƙawancen jam'iyyu takwas kujera ta da 312 a majalisar wakilai mai wakilai 500 yayin da masu kaɗa ƙuri'a suka suka ki amincewa da 'yan takara daga jam'iyyun da sojoji ke marawa baya waɗanda suka shafe shekaru wajen tara suna mulkin ƙasar thailand sai dai peter ya gaza samun ƙuri'u sama da hamsin a yunkurinsa na farko na lashe wannan mukami saboda tsananin adawa a majalisar dattawa mai ra'ayin mazan jiya da sojoji ke marawa baya. Ƙuri'ar ta zo ne sa'o'i bayan da kotun tsarin mulkin ƙasar Thailand ta yanke hukuncin dakatar da Peter daga majalisar yayin da take sauraron ƙarar da aka wato da ake zarginsa da keta dokokin zaɓe kotu ta yanke hukunci ne mako guda bayan da hukumar zaben ƙasar ta ce akwai shaidu da ke nuna cewa wato shugaban jam'iyyar move forward party ke da wato yana da hannun jari kenan a wani kamfani na yada labarai wanda hakan zai hana shi tsayawa takara. alurar rigakafin allurar rigakafin yara ta sake samun koma baya bayan wani gagarumin raguwa a farkon shekarun cutar ta covid-19 amma a cikin rashin daidaituwa inda yara da yawa a cikin kasashe masu karamin karfi har yanzu suna rasa kayayyakin ceton rai a cewar rahoton haɗin gwiwar hukumar lafiya ta duniya da unicef hukumomin sun ce an yi wa wasu yara miliyan hudu rigakafin cututtuka masu kisa a shekarun 2022 a gaida amina bahar auna da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma sai rahotonmu na biyu Bisa ga sanarwar shugaban Majalisar Koli a kan lamuran addinin Musulunci a Najeriya, Sarkin Musulmi Muhammad Sa'ad Abubakar, yau Laraba 19 ga watan Yulin 2023 ita ce ɗaya ga watan Muharram wato watan farkon shekarar Musulunci, hijira ta 1445. Koya tasirin shekara yake a wurin Musulmi duba da cewa kowace shekara ana tunatarwa akan tasirinta. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya duba mana wannan batun. Shekarar Musulunci tamkar ta miladiya ta ƙunshi watanni goma sha biyu, farawa daga watan Muharram zuwa watan Zulhijja. A kowace shekara malamai da kuma ƙungiyoyi na addinin Musulunci sukan himmantu wajen faɗakar da jama'a akan tasiri da kuma buƙatar musulmi su rika amfani da ƙidayar shekarar ta Musulunci. Ko yaya jama'a ke kulawa da amfani da shekarar? Ya sunan Aliyu Suleiman. Aliyu Suleiman yau nawa ga watan Musulunci? Sha a'a 19 20 talatin talatin ga wata ya an kai ka sanya talatin ga wata saboda ina lisahi ne ina biyar da Suna na bashir musa muhammad dan jibo yau nawa ga watan musulunci yau wala to dai ka san ba shi maka yawan kulawa ba irin yadda maha kula na boko sosai me yasa ba ka kula da shi a abin da yasa ba mu kula da shi saboda yan makaranta muke mun gane datin din layin wannan abin bisa ga na hausa gaskiya ko ba gaskiya ba salamu alaikum sunana alhaji ahmad tambar alkali yau nawa ga watan musulunci yau ga watan musulunci a <laughs> me yasa kake ganin mutane ba su kula da sanin watan musulunci gaskiya sakaci na babu wanda lili ne sakaci babu hujja ne sakaci na gaskiya na da gare mu duk da karamcin kulawa da kalanda musulunci ke samu daga musulmi malamai sun nace akan cewa tana da tasiri kamar yadda dr ibrahim liman sifawa malamin addinin musulunci a najeriya ke cewa a musulunci mafi yawan ibada da akwai da bayanan da an kai na lokuta a cikin alkur'ani duka ana amfani ne da wannan shekarar kamar irin zakka ana biyan ta shekara-shekara ramadan ana yi ne shekara-shekara hajji ana yi ne shekara-shekara idi ana yin ta shekara-shekara saboda haka wannan shekarar take da muhimmanci don ita aka ibada da ita ita aka san lissafi da ita koda ga mu'amala ko an samu wani sabani a musulunci. To ko yaya za a iya ƙara karkato hankulan jama'a wajen amfani da shekarar ta musulunci? Muhammad Lawal Mai Doki jagora ne ga kungiyoyin da ke fafatuka wajen kula da lamuran addinin musulunci a Najeriya. Inda an kai to can da su mutanen babu ruwansu da wannan kalan da girin gobe. sai da ce saba ashirin ga kaza ko a ce bakwai ga watan kaza ko ko a ce a kaza ga kaza ko kuma su yi ta kida to kaga duka wannan yanzu a saboda yawan karfin turawa da sai suka mai mu ciki bisa ga wannan turba don haka ni kira na shine mutane su dawo ga wannan kira na kalandar musulunci kuma eh, inda yana yiwuwa ma gwamnatoci su dawo su rinka biyan albashi da irin tsarin ta za a ka kowa ya kula da irin wannan in an kai dole dole yanzu dai shekarar musulunci ta 1444 bayan hijira ta wuce an shigo shekara ta 1445 bayan hijira malamai na ƙara ƙarfafa guwa musulmi akan su yi nazarin ayyukan da suka gudanar a shekarar da ta gabata da zumar kara azama wajen aikata kyawawan ayyuka da kuma nisantar munana muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya to madalla da muhammad nasir da wannan rahoton yanzu kuma ga shirinmu na gaba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 da hakan ya fi zama damuwa don ya shafi kayan abincin da ake nomawa a yankin na arewa. Arewa zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafe. Girman kai sai kwam. Warwara yau Allah ya ƙara tsarewa da ke. Allah ya ƙara kare bani au. Da to uwar marayu hajiya anti. Allah ya kare mu amma zo mana me ta yi wa marayu <laughs> na me ta yi wa marayu ai uwar marayu ta wa marayu komai ta ba su ci ta ba su sha ta ba su scholarship ta musu sutura ba abin da bata musu ba yau marayu hadda masu kuka suna ta murna da su da masu ai ma'aikatansu suna ta murna suna jin daɗi sun samu kuɗi a gurin nan ba iyaka akwai wanda ya ba su miliyan ɗaya ma a take faɗa mana abin da ya kamata gwamnati ta yi wa irin masu wannan irin ɗabi'a. gaskiya abin da gwamnati ta kamata ta yi gwamnati ya kamata ta tallafa musu ta kara musu karfin gwiwa domin duk yadda kake aikin alkhairi in aka kara ɗago ka to za ka ji daɗin yadda za ka kara cin gaba kuma aka nuna e kayan aka kuma yaba maka. a takaice ku mata me kuke so wannan kun san dama mata su suke fita zabe da mata da matasa amma wani lokacin sai a bar su a baya da guda ba a tafiya da su a gwamnati me kuke so gwamnati nan ta mu. gaskiya abin da muke so gwamnati ta duba mu mu mata ya kamata a kawo makarantu wanda za su rinka goyar da matan aure wanda ba su da ilimi wanda su ma suna buƙatar su yi ilimi a wannan lokacin domin a tafi da su adult education yana da mahimmanci a tsakanin mata matan aure da 'yan mata da zawarawa sannan a sama musu sana'o'i na hannu suna dinki akwai wanda sun koyi dinki keke ne ya hana su su koyi dinkin nan su rinka yi suna samun na kashewa akwai wa'anda suna daga gidansu in sun da daga makaranta za su yi markaɗe su samu kuɗi suna buƙatar wannan akwai wa'anda sana'o'i ne na hannu su fulawa za a soya shi a yi cincin da shi a yi waye duka ana samu kuma mata suna mutukar buƙatar wannan tallafin in Allah ya ba da iko a gabatar nuna suna sunana Khadija Abubakar watan jakadiya ta sarki yaki mai agogo are zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafi. Girman kai sai kwamban siya. A tarukan da mata kan yi a Abuja don duba hanyoyin taimakawa kai da kai don amfanin abokan zamansu maza da kuma yaransu ajiya Adama mai agogo ta kafa wata kungiya da ke karfafa mata gwiwa su rage burin rayuwa da tallafa da tasu basirar don samun fahimtar juna. Tsakani da Allah muna son tallafi, muna son a koya wa mata sana'o'i, sannan a yi empowering na da jariruka, a tallafa musu da kayayyakin sana'a, a ba su gudunmawar yadda za su yi daga gida suna cefane. Cefanin abin da mazajensu ba su samu yi masu ba, abin nufi shine kai zamana cewa mace tana daki ba ta da shi mijinta ba ya da shi to na zaman lafiya wani abin yana kai shi aure gwamnati ta shigo cikin al'amarin nan ka tallafa masu mata a basu su sana'o'in a kuma tsaya musu a inda za su yi very very important empowerment and skill acquisition a nan gaskiya zai wa mata amfani kuma muna roƙon gwamnatin nan da ta duba talakawa women need their help we seriously seriously and seriously and seriously muna so wannan gwamnatin ta saka mata su yi dariya a gidajensu mace-macen aure ya ƙare yawace-yawacen talla ga yara da suke yawon tallace-tallace a titi muna son wannan karan a kai ƙarshensa yaran mu su bar yawon talla domin su samu abin da za su ba uwayensu mata a gida kamar hajji adamu kina so ki ce ba idan mata suna da tattalin arziki mai kyau suna samun kudin shiga gidaje ma za a zauna lafiya insha Allah da yau a ce mace tana misali a ce ta koyi dinki tana dinki mace za a kawo mata dinki za ta yi dinki za ta samu ko da a ce dubu biyu take samu a rana za ta sai omo da za ta wanke ma yaranta kaya za ta samu kuɗin da za ta dan siya musu biskit idan za su je makaranta in fact za ta iya siyan mudin shinkafa ɗaya ma ta dan siya tumatir da ta rubuta dafa ta ci ko da mijinta ya fita bai samu ba sai zo ya same su sun ci abincin su sun ƙoshe. Ali za keeps happy. saboda ta samu ta biya bukatunta a ta zauna zaman jiran shi ya zo yana a fusace ya zo ya same ta ita ma a fusace Allah kaɗai san abin da ya gaya mata me za ta maida mashi amma idan akwai hanyoyin da za ta samu za a samu saukin rayuwa shine abin da nake nufi matan arewa kin san su kamar yadda kika san kanki kima matar eh, mace ce ta arewa da yawanci akwai mutunta dattawa da sauransu da zama a gida matan arewa nan yaya za a yi su kuma a taimaka musu musamman ma waɗanda ba wani yawo suke ko ba wani dogon ilimi suka samu ba yawa kaga akwai sana'o'i a gida idan ka duba kiwon kaji sana'a ce idan ka duba niƙa sana'a ce ta gida idan ka duba ɗinki sana'a ce ta gida kiwon kifi sana'a ce ta gida to idan ka duba ɗinkin hula sana'a ce ta gida idan ka duba beat making sana'a ce ta gida to wa'annan sana'o'in da za a tallafa wa mata suna gida musamman kaza suna gida mace za ta yi kiwon kajinta za su girma za ta sai da su idan kuma kaji ne masu kwai za ta kiwata su za su fi da kwai za ta sai da kwai za ta samu kuɗi idan kuma dabbobi take yi za ta yi kiwon dabbobi za su girma za su haihu za ta sai da za ta samu riba za ta samu wani abin juyawa idan kuma aka zo magana ɗinki za ta yi ɗinki za ta samu kuɗi musamman da sallah ko kuma lokacin da wani occasion ya tashi idan aka yi maganar beat making ko da yaushe muna sa sarka muna sa abin hannu mace za ta yi wannan abin kuma zai taimaki rayuwanta babu irin sana'o'in daga cikin wanda na lissafa a nan da mace tana yi a gida ba za ta samu rufin asirin kanta ba tare da ta fita waje ba wato ra'ayin da ya nuna da maza kawai ba za su iya rike gidaje 200 bisa 100 ba irin wannan zamani. eh to gaskiya a an ce me miliyan baya kin kari yau ko mijinka yana da shi ana son ke mace ki tsaya ba sai ki jira mijinki akan magi sai ya baki akan gishiri sai ya baki omo babu sai ya nemo idan kuma a yayin da kike kiran shi maybe waya ta dauke ma ko kuma yana cikin wani mitin ba zai iya ma connecting da ke ba ko kuma ma dan kasuwa ne musana an bibiye shi ba zai ma iya daukan waya ba ok zaki zauna ba ki kula da kan shi ba sai lokacin da ya kira waya idan kuma is too late ba misali a ce danki yana kwance ba lafiya jikin shi yayi zafi kina bukatar taimakawa ga mijin ki kin buga kin buga baya kusa da waya bale ya kawo miki agaji idan kina da wani abin da kike yi zaki ki sauri ki taimaki ki ko yaranki kafin mijinki ya zo kanki haka zalika a yayin da babu cefani a gida kila yana kawowa ranan wani abu ya tsayar da shi bai samu kawowa da wuri ba idan akwai a hannu zaki juya zaki mashi kafin ya zo ya baki wannan suna ɗaya daga cikin tallafin da mace ke iya yi wa mijinta a yayin da baya kusa ya mata wannan abu kuma wani abin yana karfafa dangantaka ta aure sosai a gaishe ki hajiya adama mai agogo da sauran mata masu kwazo yau da kullum masu raro nan muka kawo karshen shirin arewa a yau na wannan makon makon gobe allah ya kai mu za mu dawo da sabon shirin a madadin muryar amurka ni na sura da ma'aili kaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya To salatai ne ba ku himmatu don ku gyara ƙasar ku da gaskiya. a gaida Nasiru Adamu El Hikaya. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin rayun da ku masu kan turo ta hanyar imel. Saƙonmu na farko ya fito ne daga Yahaya Danno Azare da na Mairo Umar Makera da Dauda Ali Maɗaci. tare da macu direban keke lago dukansu a jihar bauchi suka ce samun karuwar farashin man fetur a najeriya a daidai lokacin da talakawa ke cikin mawuyacin hali na aljannar waina ƙasar zafi sama zafi wani abin tayar da hankali ne allah ya kyauta ya ji malam talaka ba don ya mutu ba sai saƙon jamila da fati matan ado salati goma ga annabi rijau da aishan usaini dangote karasuwa da maryam babagana da kuma fatsiman kawo mai ruwa bajoga suka ce addu'a makamin mumini ce don haka wannan tsadar rayuwa da cire tallafin man fetur ya zama silar jefa al'ummar najeriya cikin wani mawuyacin hali muna addu'ar allah ya kawo mana mafita ya kuma kare mu daga wannan matsala sai sakonmu na gaba daga murtala ibrahim zangon daura ya ce salam boa kowane irin kalar makami da jami'an tsaron kasar nijar suke bukata su mallaka daga kasashen turkiya da china abin da ya rage shine a kawar da matsalar tsaro sai saƙon sani muhammad cindo unguwar karofin madaki a jihar Bauchin najeriya ya ce hakika shirin aiwatar da dokar kama masu maɗigo da luwaɗi da majalisar dokokin ƙasar ghana ke yi abin yabawa ne Allah ya sa haƙa ta cimma ruwa. Sai saƙon Babandi Mamman Bande tare da Ali Sarkin Yaƙin Nima da Hamidu Kalalabuwa Difa da Ahmadu Mamman Bande suka ce muna taya al'ummar musulmai barka da shiga sabuwar shekara. alkhairin da ke cikin wannan shekara Allah ya haɗa mu da shi shirin da ke ci kuma Allah ya kare mu kuma magance muna dukkan matsalolin da ke damun al'ummar duniya sai garba na hali kan ba wanda ya ce muna allah wadaya da matakin gwamnatin najeriya na sake kara kudin man fetur hakika wannan ba karamin kara jefa talakawan najeriya cikin ukuba ba ne kuma muna kira ga kungiyar kwadagon najeriya idan har da gaske ne aikinta to ta gaggauta daukar matakin da ya dace sai saƙonmu na ƙarshe daga sani mai lange-lange yalwaya wuri ya ce allah ya sa sunayen da shugaba tinubu zai miƙa wa majalisa a matsayin ministocinsa su kasance mutane ne jajirtattu hazikai kuma masu tausayin jama'a to ma da a gaida murtala faru kusan yanzu kuma sai labarai a takaice A yau laraba ne jami'an Ukraine suka ce dakarun kasar Rasha sun kai hare-hare ta sama a yankin Odessa da ke kudancin kasar Ukraine cikin dare na biyu a jere yayin da kuma suka kai hari a babban birnin kasar wato Kiev da wasu yankunan. Rundunar sojin saman Ukraine ta ce wato sojoji sun kakkaɓo makamai masu linzami 37 daga cikin 63 da kuma jirage marasa matuka da Rasha ta harba a faɗin kasar. 'Yan sandan Kenya sun harba barkunan tsohuwa akan masu zanga-zangar da suka fito kan tituna a yau Laraba domin nuna adawa rashin amincewa da gargaɗin gwamnati bayan zanga-zangar da ta rikide ta koma tashin hankali tare da kashe mutane fiye da goma. dakarun taliban a afghanistan sun yi harbi a iska tare da yin amfani da bututun wuta a yau laraba don tarwatsa mata da dama da suka gudanar da zanga-zanga a birnin kabul saboda dokar haramta shagunan kwalliyar mata a faɗin ƙasar. Majalisar Dokokin Thailand ta kada ƙuri'ar kin amincewa da na ɗanɗan Majalisar Dokoki Peter Lamjarorat na zama Firaminista na ƙasar. Ƙuri'ar da aka kada a yau Laraba ita ce karo na biyu cikin mako guda da Peter wato Peter ke neman um, mukamin bayan da ya jagorance jam'iyyarsa ta Move Forward Party. Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci sai kuma an jima da daddare da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato takwas da rabi kenan agogon Ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Amina Bahar Auna da ta karanto mana labarai da kuma Julie Ladis Gresham da ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa sai mun hada a cikin shirin mu na daren Allah ya kai mu yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.